sai ya ce e a kwana a tashi ajali ya cimma matarsa ta yi jinya kaɗan sai ta ce gagarinku da aka zo jana'izarta sai ya tuna da alkawarin da ya yi mata don haka bayan sati ɗaya duk sai ya je ziyarci kabarinta ya yi mata addu'a amma abin ban mamaki shine a kullum in ya zo sai ya tarar da kabarinta ɗanye kamar jiya aka binne ta sai da aka yi shekaru yana haka ranan sai ya kicibis da kaninta ya zo makabarta da ruwa a jarka ya ce me za ka yi ne halan ya ce ina zartar da wasiyar 'yar uwata ne ya ce me taimaka wasici da shi ne ya ce ai ta roƙe ni bayan kowane kwana biyu in kwarara ruwa a ƙabarinta. darasi kishi kumallon mata ko suna ƙabari suna jin zafinsa mu tausaya musu